بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بلسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل قراتمنا رياض الصالحين أيوة إن شاء الله زامي درسنا كسئين دعوكم kuma muna ƙarshen babu ta'azimin hurmatin musulmi wato babin da ke bayanin girmama alfurman musulmi a darasin da ya gabata mun karanta hadisin abu huraira wanda imam muslim ya ruwaito na wasu abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta hasada da yaudara a ciniki da kiyayya a tsakanin musulmi da kuma juyawa ɗan uwanka musulmi baya ya zama ko magana babu a tsakaninku da ciniki akan cinikin ɗan uwanka ko sai akan sayin ɗan uwanka da kuma kiran da manzala ta suma yayi wa bayin Allah su zama ƴan uwa musulmi ɗan uwan musulmi ne kar ya zalunce shi kar ya walakanta shi kar ya ki taimakon sannan ya nuni zuwa ga kirjinsa ya ce tsoron Allah a kirji yake ma'ana a zuciya yake yake kuma ya ishi mutum shari ya warakanta dan uwansa musulmi dukkan musulmi akan musulmi ɗan uwansa haramun ne zudda jininsa ko ya ci dukiyansa da barna ko kuma ya zubar masa da mutuncinsa mun yi sharhin wayannan lafuza na hadisi, amma akwai shirhin da imamu nawawi yayi na wasu lafuza na wannan hadisin su ne wanda ba mu karanta ba akan sa da mu tashi inda yake cewa annajashu an yazida an yazida fi samani sil'atin yunadi alaiha fi suqi wa nahwihi ولا رغبة له في شرائها بل يقصد أن haram. غيره وهذا حرام لما ذا سمعت ولا تناجشوا kada ku yi najashu na fassara shi da yaudara saboda abin da lafazin ya kunsa yaudara ne imamun nawa ya ce shi ne an yazi da fi samani sil'atin shi ne mutum ya ƙara a kuɗin abun sayarwa yunadi alaiha fi soki wa nahawi da dinga cela yana cewa yana kira a kasuwa ko makamancin wannan cewa farashin kaya tashi ga yadda ake ci da abu kaza kuma alhalin ba haka bane kuma wala ragabata lahu fi shira'iha bai da kwaɗayin sayan wannan abun sayarwa bal ya kasido an ya gurra ina son ya ruji wani ne ya ɗauka kaya yi tsada ya zo ya saya da tsada to wannan yaudara ne haramun ne ah, yanda bayani yake kala biyu ne ko dai ya haɗa baki da mai kayan sai zo ya dinga ce kayan yana cewa da tsada yana cewa albarka yana cewa da tsada domin wanda ya zo sayan ya yi tamanin kaya ƙara kuɗi ko haka ne kimansa sai ya tsaya da tsada wannan haramun ne ko kuma ya zama ba haɗin bakin ba daga kawai domin ya da fitina a kasuwa ya nuna mutane masu sayan kaya kaya ya tsada ya dinga cewa ka a yau masara dubu goma sha bakwai alhalin dubu sha uku ne yau masara dubu goma sha bakwai a kasuwa. ne ba ke dubu arba'in alhalin bai kai haka ba saboda wani ya rudu ya tsaya da tsada to wannan yaudara ne haramun ne ba halatta a musulunci shine maza sun ce wala tanajishu kada ku irin wannan yaudara والتدابر يجب والتدابر an يعرض أن يعرض عن الإنسان shine mutum ya kauda kai ga barin mutum wa yahjurahu ya kaurace masa wa yaj'aluhu ka shay'il ladhi wara'a az-zahr sai sanya shi kaman abun da ke bayan sa bayan bayan sa wa dubur abun da ke bayan dubur wato abun da yake bayan sa dubur yana nufin dubur amma bayan ake nufi so wala ta dabaro kar ku juya wa juna baya kawai shine ma'anarsa idan kalli mutum ɗan uwanka musulmi maimakon assalamu alaikum sai ka juya baya ko magana ba za ka ba za ka masa ba wannan an bawa musulmi daman kwana uku ne in ya wuce kwana uku kuma su dole ka dawo kana masallama ko kana amsa sa hadisi na gaba wa an anas radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه وانا حديث لقى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى ما زال سسما قال إيتي لا يؤمن أحدكم ɗayanku ba zai yi imani ba ko imanin ɗayanku ba zai cika ba hatta yuhibba li akhihi har ya so wa dan uwansa ma yuhibbu li nafsihi abin yake so wa kansa da muslim suka rawaito hadisi imanin ɗiyanku bai zai cika ba har sai ya je yana so wa ɗan uwansa musulmi abin da yake so wa kansa na alkhairi wani hadisi mun karanta shi a can baya duk abin da kake so wa kanka na alkhairi to ka so wa ɗan uwanka musulmi kamar imani da Allah ta'ala da tsoron Allah da ayyuka na gari da kake yi sadakanka azuminka sallolinka da sauransu ka so ɗan uwanka musulmi shi ma ya zama mutumin kirki irinka to imanin ka ba zai cika ba sai ka so hakan ne ya zama kana neman shiryan al'umma haka nan abubuwa na jin daɗi na rayuwar duniya nan ma imanin ka ba zai cika ba sai ka ji kana son ƴan uwanka musulmi su ji daɗi irin yadda kake jin daɗi sannan ne zai zama kana da wato ainihin cikakken imani a nan an fassara shi da al'imanul kamil cewa imani ne bai zai cika ba kwata-kwata babu imani bane in ya saba haka saboda abu ne wanda yake da wuya a ce kowane musulmi yana so wa kowane musulmi abin da yake so a kansa wannan sai mai kololuwa na imani amma mai raunin imani ai yana hasada sai ji baya son wani ya samu wani abu shi kenan ko shi yana hasada kuma ya cewa yana son abin ya gushe daga wajen wani amma duk da haka yana nan a musulminsa ba za a ce bai da imani ba to amma imaninsa mai rauni ne amma da zuciyarsa ba hasada ba kiyashi yana so wa ƴan uwansa musulmi alkhairi kamar yadda yake so a kansa wannan shine mai cikakken imani shine mai cikakken imani to da aka ce babu imani ba ana nufin kwata kwata babu shi ba ana nufin babu cikakken sa ga wanda siffansa ba haka ba wato ga wanda shi baya so wa ƴan uwansa musulmi irin alkhairi da yake cikin sa ya fi son kowa ya zama yana shan wahala shi yake jin daɗi to wannan ba mai cikakken imani ba ne misali wannan kamar ka ce fulanun laisa bi insani kace wani ba mutum bane ne wani ai wani ba mutum bane kaga wani zai zo yana tijayya da kai cewa lalle mutum ne ita to to dabba ne in ba mutum bane ne dabba ne shi na gani wata yana haka to bai iya ma hausa ba ne kwata-kwata abin da ake nufi da wani ba mutum bane ne ɗabi'unsa ba masu kyau bane ne ɗabi'unsa ba irin na mutane wani, amma dai ba a inkarin cewa mutum ne amma dai akwai na kaswa tare da shi yana da tawaya na ainihin wato wasu kyawawan ɗabi'u da ya kamata mutum ya zama yana da su to sai a tsayawa ne ba mutum ba ne sai ce wannan ai ba ɗalibin ilimi ba ne saboda bai siffantu da siffofin na ɗalibai ne ko da yana ɗaukar littattafai ko ya je makaranta a koya masa akwai wasu siffofin da bai siffantu da su ba na kuɗayin ilimi da dagewa wajen karatu da sauransu sai a wannan ba ɗalibin ilimi ba ne to ba ana nufin an kore neman iliminsa gaba ɗaya ba so imanin mutum yana cika in yana so wa ƴan uwansa musulmi alkhairi kirmani yace wa min al-imani aidan an ba, li akhihi ma yubghibu li nafsihi yana daga cikin imani mutum ya wa ɗan uwansa musulmi abin da yake wa kansa na shari. kamar yadda kake so masa alkhairi to ji kuma baka so masa shari. duk abin da baka son ya shafe ka na shari to karka so wa ɗan uwanka musulmi ya shafe shi wannan shi ma yana daga cikin wato cikan imani ba ka son ka fada shirka to karka so dan ka musulmi shirka ba ka son bid'a karka so dan ka musulmi bid'a ba ka son sabon Allah karka so dan ka musulmi ba ka son talauci to karka so dan ka ba ka son rashin lafiya da wasu masifu da bala'i ka fada ciki to karka so dan ka musulmi ma ya fada ciki wannan shine ka zama wato ainihin mai imani sadaka mai imani shine wanda yake so wa yan uwansa musulmi abin da yake wa kansa na alkhairi yake kima yan uwansa musulmi abin da yake kima kansa na sharri wato akwai alkhairi a zuciyarsa kenan da son amfanin al'umma to wannan shine mai cikakken imani in ko babu wannan to yana da raunin imani gurgudun yanda yake so musu alkhairi gurgudun karfin imaninsa gurgudun da yake ki musu shari gurgudun karfin imaninsa gwargwado yadda yake so musu sharri gwargwado raunin raunin imaninsa sadaka zama mai imani mai ƙarfi hadisi na gaba wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam unsur akaka zaliman aw mazluman fa qala rajul ya rasulullah ansuruhu idha kana mazluman ara'aita in kana zaliman karfa ansuruhu kala tahjuzuhu au tamna'uhu min adh-dhunubi fa inna wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi wa anhu daga anas bin malik radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتي من زال صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما taimaki dan uwanka idan yana azzalimi watan zai zalunci wani au mazluman ko kuma yana abun zalunta in wani zai zalunci, shi ka taimake shi in ma shi ne zai zalunci wani ka taimake shi fa qala rajulun ya rasulullah wani mutum ya ce ya manzon Allah an suruhu idza kana mazluman idan ya zama abun zalunta zan taimake shi na san inda zan taimake shi don zan hana a zalunce shi ne Wani a bayyane yake yace ara aita in kana zaliman to ba ni labari idan kuma zalumi ne kaifa an suruhu ya zan taimake shi an ce ka taimake azzalumi sai ya zan yi taimake shi kaga farko dai ba za ka kawo a ranka cewa manzo sama yana nufin a taimake shi akan zaluncin da yake yi ba wannan kan zai tsarso a zuciyanka ba ma na manzo Allah bai zai umarni da a taimake zalumi ba ba a taimakon zalumi, wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an to kaga to sai mutum kai ta ta zan taimake zalumi kuma sai yace tahjuzuhu a kare shi aw tamna'uhu ko ka hana shi min zulmi daga zaluncin fa inna zalika nasruhu ai wannan taimaka masa ne daga taimakon shi shine ka hana shi zalunci in ko ka taimake shi akan zalunci to baka taimake shi ba ba taimakon ka kai ba ka je ƙara jefa shi a cikin halaka ne za ka kenan ka rike hannunsa in za ka iya nan da ya zo a wani hadisin kusho ka rike shi min zulmi ka hana shi zalunci in ba za ka iya ba ka yi nasiha ka yi nasiha cewa bai kamata ba zalunci ba daidai ba ne ko ka bi wasu hanyoyin da bai zai iya zaluncin ba gwargwadon yadda za ka iya idan kai haka shine ka taimake shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ya zama taimakon sa saboda ai in ya zalunci wani shi ma ya zalunci kansa ne ya zalunci kansa ne domin zalunci haramun ne babban laifi ne Allah zai kama ka da wannan in ya kama ka da wannan ko a nan duniya ko a lahira kaga ka cuci kanka kenan to kaga wanda ya hana ka zalunci ya taimake ka domin zaka fada cikin halaka ne sai ya tsamo ka ya hana ka ka fada a cikin halaka ko za ka dukkan wanda ya zalunci wani yana jefa kansa a halaka ko a duniya ko a nan lahira ko duka biyu domin wanda ka zalunta ma yana nena maka mummunar addu'a kuma alhakinsa zai kama ka alhakin mutane yana kama mutum ko ba dade ko ba jima inna allaha la yumli lil zalimi hatta idza akadahu lam yuflitu Allah ya kan saurara azzalimi ta zaluncinsa sa amma ran da ya kama shi ba zai kubuce masa ba akwai lokacin da kake da daman zaluncin a barka ka yi ta yi ka yi ta yi to a ƙarshe kuma daga baya sai Allah ya kama ka kana raye a nan duniya ya kaskantar da kai ya nuna kai ba komai bane ya nuna maka matsayinka kaga tun a nan duniya za ka ɗanɗani sakamakon zaluncin da kake yi in ka je lahira kuma Allah zai kwato wa masu haƙƙi haƙƙinsu Allah ba zai yafe maka ba domin haƙƙin ɗan adam ne in shi ya yafe maka to kaga duk wanda ya hana ka zalunci ya taimake ka ne zalunci mummuna abu ne mun karanta babi guda akan abin da ya shafi akan abin da ya shafi zalunci da hadarin sa wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala haqqul muslimi ala almuslimi khamsun raddu as-salami wa iyadatu al-marizi واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العائس muttafaqun alayhi yace maza yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala maza sama yace haqqul muslimi ala al muslimi khamsu haqqin musulmi akan musulmi guda biyar ne raddu salami kamar masa da sanduma idan yayi maka wa iyadatul marid da gaida shi da gaida mara lafiya ba da lafiya ka gaishe shi wa tiba'ul janaiz da jin gawa waki gawa in mutum ya mutu ka je ka gawansa musulmi wa ijabatu da'wa da amsa kiran san ya kira ta zuwa ga cin abinci na walima ko ba na walima ba ma wani abu da zaka taya shi farin ciki ko kawai ya dafa abinci ce bishiminta Dan ya karrama ka ka amsa masa ka je ka ci abinci wa tashmitu da adis da kuma gaida mai atishawa kamar sa addu'a ka ce yarhamukallah muttafaqun alayhi bukhari wa muslim suka rawaito wannan hadisi wato wannan haƙƙi ne na musulmi akan akan musulmi na farko mai da sallama raddu salam in yace assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh so da ubangiji ta dace wa idza hayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha in an gaida ku da gaisuwa na musulunci to ku gaida ku mai da irin wannan gaisuwan ko ce tafita wacce ta fita ko irinta assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam ko wa alaikum assalam wa rahmatullah ko alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mai da sallama malamai sun yi ijma'i wajibi ne idan an maka sallama ka mai raddu salam don maka assalamu alaikum wajibin ka ne ka ce wa alaikum salam idan kai kake ne aka yi wa sallama to farzu aini ne wato ya zama dole ka ansa ba mafita in kuma kuna da yawa kuna da yawa ne sai wani ya zo muku sallama assalamu alaikum to idan wasu sun amsa sun wa wasu haka imamun nawawi ce zai zama farbu fa kila ma wani bai zai ji ba assalamu alaikum wani bai zai ji wa alaikum assalam to in wani ya amsa ya ɗaukewa wanda wanda bai amsa ba so mai da sallama wajibi ne amma mu ce maka sallama assalamu alaikum ka ki amsa masa wannan ba ka nuna yan uwantaka ta musulunci ba ko baka bashi haƙƙinsa ba kuma Allah zai tambaye ka domin ka ɗauke shi kamar ba musulmi bane kenan ta ɗauke shi kaman ba ba musulmi ba wannan haƙƙi ne na wajibi wanda dole ne a kiyaye a kiyaye wannan wanda wasu ba sa amsa wasu sallama ko musulmi ne ba don kai ba kawai saboda kungiyar ku ba ɗaya ba ne duk kuna amsa sunan musulunci kuma kuna da awan sunna kuke bi amma tunda kungiyar ba ɗaya ba ne in maka sallama ba za ka amsa ba ko ba za ka masa sallama ba to wannan bid'a ne addinin musulunci wajibi ne fardu aini ne ka amsa masa sai ya maka sallama sannan kai ma ka masa sallama in ka hadu da shi kamar yadda mu karanta a can gaba sannan wa iyadatul marid da gaida mara lafiya idan mutum bai da lafiya ka gaishe shi wata ran wa mari da fa'ud in rashin lafiya ka gaishe shi bai da mara lafiya wasu ma ne suka ce farzu kifaya ne wasu suna iya ɗauke wasu wasu suka ce a sunna ne domin sai da mara lafiya ya kan sa mara lafiya ya zama yana cikin nishaɗi inda za ka yi rashin lafiya ba wanda ya zo ya gaishe ka so tunanin ba wanda ya zo din ma kawai zai dame ka amma ne ya za gaishe ka wancan ya zo sai ka tuna fa a sai an damu da kai to sai ka ji dan nishaɗi haka to ana bukatan wannan sannan maza sun ce a'idul mariz ya khudu fi rahmatillah ya gaida mara lafiya yana kutsawa a cikin rahmar Allah ne kaga akwai lada a cikin sa sannan idan ka je kuma sai ka masa addu'a ka ce zahurun insha Allah la ba'sa zahurun insha Allah ba laifin Allah da zaka tashi insha Allah zaka samu sauki kuma ka fara ne in Allah da ka fara zanubai ne kai masa ga abin nan kai kai masa addu'a akan wannan to kaga kai da mara lafiya haƙƙi ne na na ni musulmi kuma da yana nuna in uwantaka ta musulunci in kana da alaka da mutum sosai sai kai rashin lafiya bai je gaishe ka ba to daga nan za a samu matsala yace ko dama baka damu da shi bane sai idan yana cikin la'in yana cikin wadata ko lafiyansa kalau nan ne ka damu da shi amma idan yana cikin bala'i baka damu da shi kaga duk wanda baka lafiya zuwa gaishe ka wannan dalili ne na me na cewa akwai yan uwantaka ko akwai abokantaka a tare da kai amma in lafiyanka kalau ne a tare da ku in lafiyanka kalau ne kake tare da shi in ba da lafiya baka tare da shi da wannan ba aboki bane ai bai zama aboki ba shine sai na dake cewa wa ma aksar al ikhwana hina ta'udduhum walakinnahum fi naibati qalil mamakin yan uwa lokacin da kake lissafa su suna da yawa abokanai kenan wani na wani wani na amma in ka shiga bala'i ko ka su yan kadan yan kadan ne to rashin lafiya sai yayi tsawo ma tukun ake gane ka gane waye na kamata amma na farko za a a aje to da ya fara dan fara nisa kuma fa to sai wani da wani ne zai je gaishe ka haka ne wata masifa ta faru da kai nan ba wani kana da wadata yana tare da kai in ka fa in ka talauci baka da komai ka gaba ruwansu da kai to ka duke nan sai in ka shiga masifa ne kake gane waye naka amma in kana cikin wadata da mulki da ɗaukaka kowa ma zai iya zama naka yi za ka tantance ba amma in kana cikin talauci mutum ya nuna yana tare da kai to ai shine naka ba ka da lafiya na tare da kai ka shiga wata masifa ina tare da kai to wannan shine na kafa amma in dai na wadata ne to suna da yawa gaskiya suna da yawa shi yasa ne yake cewa jazallahu da kulli khairin araftu biha aduwi min sadiqi kace Allah ya saka masifu da alheri Allah ya saka musu da alheri to la na gane waye abokina waye ba nawa ba ba don masifan ba yace da bai zai gane waye abokinsa waye nasa waye ba nasa ba ya gane wanda yake masoyinsa da wanda ba masoyinsa waje sababin masihu da ya shiga shi to Allah ya taka masihun nan da alkhairi nan ake ganewa so kaga wannan duk mutumin da ba da lafiya ka shiga damuwa saboda rashin lafiyarsa ai naka ne kenan wani ko damuwa bai zai yi ba bai zai damu ba ko ka shiga damuwa shi wannan ba ba damuwansa bane yana daga cikin gaida marar lafiya ka dinga bibiyan halayensa ko da baka je ba ya jikin wane musamman yanzu lokacin da ake da waya ka buga waya ya jikinka ko ka tambayi yan uwansa ya jikin wani a da sauki ya jikin wani to kaga shi ma sai da mara lafiya ne ko kuma ka dinga tambayan halaya wani lafiyar sa kalo, a lafiyar sa kalo, kaga bibiyan halayen sa kenan shi kuma ya labarin wani kan a lafiyar sa kalo? to alhamdulillah kaga wannan shi ma kaman gaishe shi ne so wannan duk yana nuna wato zumunci da tausaya masa da sauransu kuma yana daga cikin ladduba na gai da mara lafiya karka je ka dade a wajensa musamman yana jin radari a ta, kila ba son magana ma ka je ka gaishe shi da ya sama sama ka tashi sai dai in akwai lalura akwai bukatan dadewan shi yana son hakan to sai a dade ya fara samun sauki kenan dan ce da masa cewa amma ba ka bakam to ka gaishe shi kawai kai tafiyan ka don watakila hakan din zai cutar da shi shi iyadatul marid kenan sannan ittiba wa ittiba'ul janaiz janaiz jam'u janaza wato abun nan eh, shi ne abun nan gawa jin gawansa in ya rasu jin gawansa idan ya rasu to idan mutum ya rasu ana rika shi rikiyar na kala biyu ne ko dai daga inda aka ajiye shi aka marwanka zuwa inda za a masa sallah shi ma na ce masa rikiyar gawan a ɗauko shi kila daga cikin gida a fidda shi waje ko daga wani wuri mai nisa a kawo shi inda za a masa sallah ko daga asibiti a kawo shi masallaci shi ma rakiyan gawa ne yana da lada sannan akwai kuma daga inda aka masa sallah zuwa kabarinsa shi ma haƙƙi ne nasa a kanku farzu kifaya ne wajibi ne amma in wasu sun yi sun ɗaukewa sun ɗaukewa wasu in wasu sun yi ɗaukewa wasu kuma ya zo a hadisin manzara dukkan wanda ya rika gawa yana da lada kamar dutsen uhudu sai yadda ya zo a hadisi duk wanda ya gawa sallah yana da kiraɗi ɗaya wanda ya rika ta yana da kiraɗi biyu da rikiya kira yin sallan kiradi ɗaya rikiyan kiradi ɗaya kiradi biyu suka ce me kiradi ya ce kamar misalin dutsen hudu kamar dutsen hudu guda biyu za a baka lada ka kaga ba karamin lada ba ne ka ainihin gawa siffar da ake riga tan kuma tana gaba kana binta a baya ne tana gaba kana binta a baya duk da cewa idan kai da kafa kake tafiya za ka iya tafiya gaban gawan ko gefe da gefen ta amma dai binta a baya shi yafi manzon sama ya ce arrakibu yasiru خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها أمامها أو خلفها يمينها أو shimala. mai abun hawa shi kam da'iman yana bayan gawa ne gawa na gaba ina binta a baya amma wanda yake tafiya da kafa zai iya yana gaban gawan ko bayanta ko damanta ko hagun ɗinta amma duk da haka sai na aliyace mai tafiya a bayan gawa gawa na gaba da wanda yake tafiya a gaban gawa bambancin su kamar mai sallan jam'i ne da mai sallah shi kadai wanda yake jinta a baya kamar mai sallan jam'i ne wanda kuma yake tafiya a gaba kamar mai sallah shi kadai ne domin maza suna cewa ittiba'ul janaza jinta wa idza mata fattabi'hu manzo suna ce in yare suka bishi bi shi to kaga yana gaba ne kana binza in kuma kana gaba to shi yake jinta kenan ko kuma ka yi gudu ma ka je ka makabartan ka yi parking kaga wannan ka je jiran gawa ne ba ka yi rakiyan gawa ba ne ka je jiran ta ne kana jiran ta a makabarta amma in raka ta za ka yi kan tana tafiya kana kuma yanzu Allah in kai bako ba ana raka bako ba waje so in ba ina tafiya kana bin sa bane to idan can kai gaba ka wuce in ka gama ina waje ina baki mu kaga ya baka raka shi ba wannan ya zama kawai ka je ka jira shi ne so da haka rakiyan ake bukata to a yanzu da yake galibi da mota ake raka gawan kaga motar gawa na gaba sauran motoci suna bin ba ko me mai daukan gawa ya daina gudu ya daina gudu don ya zai tserewa wasu ko da haka a hankali zai dinga tafiya a hankali wannan na shiga layi wannan na shiga kila wani kafin ya fita daga inda ya fakin in gudu kake kai ka isa ma A ana bin ta dai ana bi layi a hankali ana tafiya shine abin nan rakiyan gawa da aka ce obin bil janaza ku yi gaggawa da gaba ana nufin wajen tafiyan ba a yi sauri a mata sallah ne ake nufi a kai ta akan lokaci bayan an ɗebe ta a ruga da gudu wannan ka kuma gawan za ta dinga rawa ma haka bai kamata ba da haka daidai ana tafiya daidai daidai ana binta wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai wa ijabatu da'wa da amsa da'wa da'awan nan ko ta walima in balarabe ya ce da'awa yana nufin da'awan abinci kira ka zo ka ci abinci ba wai a ce maka ibrahim ka ce na'am a ba wannan ake nufi ba ba an nida'u ba da'awa duk wanda ya gayyace ka cin abinci to ka amsa masa haƙƙinsa ne abincin nan ko na walima ko makamancinsa waliman ko ko waliman angonci ko waliman suna ko walima na wani abu da ka samu na farin ciki misali ka yi sabon gida ne ko ka yi sabuwar mota ko wani abu dai samun da ake cewa walima shine abin nan ta'amun yusna'u li hudusi li sururin hadis da'amun yusna'u li sururin hadis abinci ne ake saboda wani abun farin ciki na maza maza wani abun farin ciki da duminsa wanda ya faru yanzu yanzu shin ya tsaya abinci bai daɗe da faruwa ba kaga baka je da yin aure ba sai kai walima ka samu da kai walima ka samu gida ka samu kai wani abu dai na farin ciki kawai to in an kira ka ka amsa ko kuma haka kawai mutum ya jefa abinci na wasu adadin mutane ce jama'a ina gayyatan ku cin abinci gida na. sai ya ayyana wani ka zo kazo ka zo to ka ci haƙƙi ne a kansa a kan annaka a kan ka kaje to sai wane suka yi saɓani kowace da'awa ta cin abinci wajibi ne a amsa ko suka ce kowace ka amsa kawai to da hadisin idza du'a adukum falyujib ursan kana aw nahwahu nan kira ɗayan ku zuwa ga cin abinci ko walima ya amsa na angwanci ne ko makamancinsa wasu malamai suka ce a na angwancin dai wajibi ne da hadisin idza ibnan idza du'iya ahdukum ila alwalimati falyatiha in aka kira ɗayan ku zuwa ga walima ya je wajen walima ya je umarni ne so da haka suka ce na walima wajibi ne amma na sauran na aure kai sauran waliman aure amma na sauran walimomi suka ce mustahabi ne ka amsa mustahabi ne imamu shafi ya cewa walima wajibi ne amma sauran na aure wajibi ne sauran walimomi ma ba zan yi rangwame in ce karkashi ba na urafi su wannan kaga kenan me yasa aka ce ka je dan zaka sa masa farin ciki ai duk wanda ya abinci gayyace ka shi daɗin ka zo ka ci abinci ne in baka ci ba to bai ji daɗi ba ai marwaci ne ba zai gayyace ka ba ma ka zo ka ci abinci don ya kira ka zuwa ga walima ka abin nan ka ka amsa masa to sai waliman sai ta zama kala biyu akwai nakara akwai jafala idan nakara ne wajibi ka je wato an ayyana wa'inda za su je din wane ina gayyatan ka wane ka zo kai kaɗe wane to wannan dole ka je amma an irin wanda ake gayyata haka a gidajen rediyo da talabijin irin wanda zaka je ma kana son ka goge wuyan kan mari bibi yayi yawa ba za ka samu ba to irin wannan ba wajibi ne ka ce ba yawa ta zama ta bibi kenan ita ce dafala wannan mustahabi ne ka je hmm. ba ka je ma ba za a san ma ka je ba saboda ribibi yayi yawa to amma wanda an kayyade iya wa'inda za su je mutum talatin ne ko hamsin kuma an faɗe su wane da wane da wane kowa filet ɗinsa na nan ai in baka je ba ka cutar da mai walima nan in baka je ba ka cutar da ita irin tan kuma in ba ga yace ka ba haramun ne ka je don zaka ci filet ɗin wani idan ka ci cinyan kazar wani ne da jus ɗinsa <laughs> kaga shi ko ya zo bai da shi kenan shi zama ne ka ce to haramun ne idan ba ayyana ka ba ka je yin wannan ta ayyana an ayyana ka kuma dole ne ka je saboda zaka sa shi a tsara in baka je ba ita walima mustahabi amma amsa ta kuma ya zama wajibi in an ayyana ka nudibar walimatun ba'da albina ityanuha fardun ala man uyyina walau yakunu sa'iman fayahdhuru illa idza ma kana fiha munkar walima mustahabi ne an ayyana ka kuma dole ka je dai in za a saba wa Allah wajen walima to annan kuma baraka jewa to da la ta'ati li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba ba a saba wa Allah don bin ra'ayin wasu na gaba shine wa tashmitul atis haƙƙi na biyar shine gaida mai atishawa idan mutum atishawa ya fidda wani abu ne daga hancinsa wanda ya dan takura masa da lokacin da ya ɗin sai joni wani to ana son ka masa addu'a shi tashmitin kamar yadda zuwa hadisi sai ka ce masa yarhamukallah amma da sharadin in ya ce alhamdulillah alhamdulillah a lokacin da ya atishawan sai ce alhamdulillah sai ka ce yarhamukallah shi kuma sai ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum yake alhamdulillah saboda wata ni'ima ce wata ni'ima zai ji sakwaikwai in abin ya fita masa da zai yi ɗaya na biyu na tahowa ma zai ji daɗi ba sai ya fitar da na biyu to in yayi sai ka ce in yace alhamdulillah sai ka ce Allah, in ko bai ce alhamdulillah ba sai ka shiru abunka ba za ka masa wannan addu'an ba duk bai cancanta ba don hadisin cewa idza hamidallaha wa idza adisa wa hamidallaha fashamitu sharadi ne za mu karanta hadisi a gaba idan ya atishawa ya ce alhamdulillah ka gaishe shi ma'ana ka masa addu'an yarhamukallah in ko bai yi ba nan ba za ka yi ba ma'anan yarhamukallah shine Allah ya Allah ya ji kanka Allah ya ji kanka kai kuma sai ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku ya gyara halayenku kaga kai ma addu'a ka masa mai kyau wannan shi yazo a hadisi amma ya gashiru lahu lana wa lakum wannan an neme shi hadisi ba a same shi ba wallahu alam amma dai wasu malamin sun kawo shi a cikin abin da ake gaya wanda ya gaida mara lafiya to idan eh, wanda ya gaida mai atishawa idan ya atishawa bai ce alhamdulillah ba za ka iya ce masa wani baka ce alhamdulillah ba ko za ka yi shiru kawai abin da ya fi ka ce wani fa baka ce alhamdulillah ba don yana cikin babu da amri in ma'ruf babu al'amri bil ma'ruf so da ka sai ka ce masa wani ka ce alhamdulillah sai ce alhamdulillah sai ka ce masa yarhamuka kaga ka ta da shi kenan ka ta da shi wasu kuma suka ce wai sai ka ce masa alhamdulillah ka fara masa da alhamdulillah to kai sunnan ka ba ka ce alhamdulillah bane sai dai kila suna nufin kamar tinatarwa ne ni a ci ka ce alhamdulillah ka kana tinatar da shi abin da ya kamata ya faɗa shi ki faɗa ba in a wannan babin ne ba za a ce ka laifi ba amma dai har yanzu ba fara dabbaka sunan ba sai lokacin da ya ce alhamdulillah sannan ka ce masa yarhamukallah a lokacin sunan sunan ta fara to har wasu suna kawo fadalan wai ka fara masa da alhamdulillah ma nan babu hadisi a kansa suna cewa man da aisha bil hamdi yu'manu min susin wa lusin wa allusin kaza warada in ka fara masa da alhamdulillah za a mintar da kai daga ciwon haƙori da ciwon ido da ciwon yatsa amma duka wannan da ya kaga lusin allusin susin lusin losing duk kalma da ne aka yi ta jujjuya ta aka bata aka bata wasu ma'anoni asalin asusu shine tsutsa kaga ciwon haƙori kenan haƙorin ka zai yi gara da sauransu sau amma nan duka babu hujja a kansa almuhimmu dai ka faɗakar da shi cewa bai ce alhamdulillah ba shikenan sai ya abin nan sai sai sai ya faɗa to idan yayi na farko ya ce alhamdulillah ka ce rahmukallah ya yi na biyu ya ce alhamdulillah ka ce rahmukallah in yi na uku ya ce alhamdulillah ka ce rahmukallah shi ke na ƙare yana yin na hudu sai ka ce afakallah an ta masku sai ka ce Allah ba ka lafiya kana mura sai ka tunatar da shi kana mura don ya wuce uku ya zama mura kawai wannan addu'a yake yake nema Allah ba shi lafiya na farko da na biyu da na uku duk ba mura bane wannan ya hamu Allah zaka ce ta yadi kuma Allah subhanahu wa ta'ala amma da zaran yayi na hudu sai ka ce Allah baka lafiya mura kake yi afakallah anta maskum kamar inda yazo a hadisi Allah baka lafiya kana mura kana mura ka nemi maganin mura kaga sai kamar nasiha na neman magani to wannan shine guda biyar da riwayan bukhari ta kawo yace wa fi riwayatin li muslimin haqqul muslimi sittun shida ne إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فعجبه وإذا استنساك فانصح له وإذا عدف فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه a riwayar muslim haƙƙun muslimi sittin haƙƙin musulmi shida ne za mu ga wanne ne aka tsara idza laqitahu fa in ka da shi ka masa sallama wa da aka fajibu in ya kira ka zuwa ga walima ka amsa ko cin abinci wa idza haka in ya nemi nasihan ka fansa lahu ka masa nasiha tarka ki masa nasiha wannan shine bako koko wa a ataka in yi atisha fa hamidallah ya gode wa Allah fa ko ka ce masa yarhamukallah shine ka gaishe shi kaga nan mun samu karin fa hamidallah sai ya ce alhamdulillah kin wa iza mariba in yi rashin lafiya fa'udhu je ka gaishe shi wa iza mata in ya rasu fattabihu ka bi shi ma'ana kare ka gawansa kenan ka bi shi to a can cewa yi raddu salami mai da sallama nan kuma idza laqitahu fa a in ka da shi ka masa sallama to kaga fara sallaman kenan idan da fara sallaman da mai da sallaman to haƙƙi ne na musulmi akan musulmi ko idza laqitahu fa a in ka da shi ka masa sallama to kaga fara sallama shi ma haƙƙinsa ne wanda ya zo ya same ka shi ya kamata ya maka sallama wanda ya zo wuce ka ko da kana tafiya shi zai maka sallama kana kafe na kan abun hawa shi zai maka sallama jama'a yan kadan su suke wa mai yawa yaro shi yake yi wa babba wanda yake tsaye shi yake wani zaune haka da to kada fara sallama abu ne da kyau kuma yana daga cikin abubuwan da yake ƙara yan uwantaka da soyayya da musulunci kuma sababi ne na shiga aljanna an tambayi manzara ta sama ayyul islami afdal a cikin ɗabi'un musulunci wanne ya fi sai ce an tud'ima ta'ama wa taqra as alaman ala wa man lam ka ciyar da abinci kuma da ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda ba ka sani a cikin ɗabi'un musulunci nan su suka fi ciyar da abinci yana nuna tausayawa wani tausaya wani ko kuma faranta wani kaga in ba da abincin ka ciyar da shi ka ji tausayin sa ne idan kuma ma yana da abincin da ya ci abincin ka ka faranta masa rai ya ji daɗi ya san kai nasa ne ka nuna yan uwantaka kuma shi ma in ya ci abincin zai ji daɗin sa a jikin sa ko da ya fi karfin abincin to kaga akwai tausayawa ko kuma tusawa mutum farin ciki abin da ya shafi harkan ciyarwa shi yasa ya zama dabi'a wanda take mai kyau a addinin musulunci ko mafi kyau sannan sai kuma yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba shi ma darajawa ne da nuna yankuwantaka ta musulunci tun da kafuri ne ba za ka fara masa sallama ba. don wanda ya ce maka assalamu alaikum ya yadda da imanin ka ne ya yadda cewa dan uwanka ne musulmi kai dan uwansa ne musulmi ya sa maka farin ciki ya ji aminci da kai inda yana zaton mugu ne kai inda ka assalamu alaikum wa rahmatullah ka dan yi murmushi shikenan yanzu ya gane cewa kai ba mugu bane ko kai ba abokin gabansa bane to kaga shi yasa musulunci ya koyar da wannan sannan a wani hadisi manzo ya ce wallazi nafsi biyadihi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum yace na rantsa da wanda raina yake hannunsa wallahi ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so juna ba za ku so ba zan nuna muku abun in kun yi shi za ku so juna ba shine ku yada sallama a tsakanin ku ifsha ussalam yada sallama dai sa ku so juna ku musulmi saboda haka wannan ɗabi'a ce mai kyau kuma haƙƙin musulmi ne akan musulmi sai cewa idan ya nemi ka masa nasiha ka masa wa idza tansaka fansahu wannan nasihan ba ta wa'azi kawai ake nufi ba don nasiha shine iradatu jumlat alkhairi hiyazatan li hazz almamsuhi lahu shine kaiwa mutum nufin alkhairi a jumlanci shine ka masa nasiha in ka gaya masa gaskiya nasiha ka masa idan ka masa wa'azi nasiha ne in bashi a wurin ka bashi ka masa nasiha ya wani taimako ka taimaka masa duk nasiha ne duk nufinsa da alkhairi ne ka umarce shi da aiki nasiha ka bashi shawara mai kyau ka masa nasiha idan kai kishiyar wannan baka masa nasiya ba idan ka ha'ince shi ka masa algush ko ka zalunce shi ka shi cikin munanan ayyuka yana yi ba ka iya hana shi baka hana shi ba baka masa nasiha ba da kaga kar ka gashi akan barna ka kyale shi ko idza stanfaqa fa qala in yana min nasiha ka kamata ba wai ya ce don Allah ka mini nasiha ba a'a halinsa ne zai nuna yana bukatan taimakonka da amfanarwanka da nasihanka ne sai ka taimake shi ko ka amfane shi ko ka masa nasiha ko ka bashi shawara shikenan ka nuna yan uwantaka haƙƙi ne nasa a abun nan a kanka shi yasa na cikin sabai ta manzon sa yace baya to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi manshad wal makrah wa ala an-nasihati li kulli muslim yace na manzon Allah mu baya akan jin maganganun shugabanni da musu da'a ko ina cikin nishadi ko bana cikin nishadi sannan wan nusi li kulli muslimi da kuma nasiha wa kowane musulmi kowane musulmi zan masa nasiha ba wai wa'azi kawai ba a wa'azi nasiha ne shi ma don so maka alkhairi ne duk wani taimako da wani adalci da za ka yi masa da nuna yan uwantaka ya shiga cikin wannan wato ainihin nasiha ne to da kan ya nemi nasihan ka ka masa to sauran abubuwa da ya kawo guda hudu kuma duk mun yi bayani a kansu mun da shafi gai da marar lafiya da bin gawa da amsa kiran wanda wato ainihin ya gayyace ka ya gayyace ka ka zo ka ci abinci حديث نقب وعن أبي أمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العائش وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تقطم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياسر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرك والديباج متفق عليه وفي رواية وإنشاد الضالة في السبع الأول wani hadisi daga abu umara shine albara bin azib radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi 70 manzala umrice mu da dabi'u guda bakwai yace 70 ana ana nufin sab'i khitali jam'u khasra ya ta zo shi babu ta'ul marbuda 70 ai bi sab'i ya umrice mu da dabi'u guda bakwai wa nahana an 70 ai ya hana mu kuma dabi'u guda bakwai a bi da al-marid ya amurce mu mu gaida marar lafiya ya amurce mu da gaida marar lafiya kaga wannan mun fade shi a haƙƙin musulmi akan musulmi wattiba'il janazati da bin jana'iza jinaza shine gawan kenan da bin gawa janaza kuma yana zuwa da ma'anan annash wato shine abun nan mai sunansa makara makara ta duk da yanayin ma makaran aka ta yi da wani gaggawan da ke ciki ake nufi saboda haka da gawa shine a rika gawa idan mutum ya rasu wa tashmikil aishi aisi da gaida mai atishawa shine ta masa yarhamuka Allah mun yi bayanin sa a wani tarihi. wa Ibrahim muqsimi da kubutar da mai yin rantsuwa shi ma a ce mai kyau manzo Allah ya yi umarni da shi kubutar da mai rantsuwa shine mutum ya ce billahi la ilaha illa huwa sai ka zo baka je din mana zai baka zo ba zai kafara kubutar da shi din shine ka zo din shi yana ga kai abokinsa ne ko dan uwansa ne wani da Allah ina kiran ka ka zo ina son kanin ka gida na ce a ah, ba zan samu zaba wallahi sai ka zo billahi la ilaha illa huwa sai ka zo don Allah ka je don kare ka fara ka taimake shi dabi'a ce mai kyau manzo Allah yi umarni da yi umarni da wannan wallahi billahi lillahi ilaha sai ka ci abinci na wannan abu ne bismillah ka ce a ah, wallahi a koshi nake sai ka ce ce billahi la ilaha illa sai ka ci to don Allah ka ci don kar yayi kafara ka ci ba kamar yadda mai iziya yake cewa ba ko <laughs> yace idan kana azumin ta dawuyi to kada ka ci ko da an nemi an nemi ka ci ko da ka je wurin walima kada ka ci yace kuma ko da a ce mutumin ya rantsi da cikin matarsa karkace walau halafa ala talaki ba a ce wato ya ce wane wallahi tallahi sai ka ci ka ci ni azumi nake yi sai ce to idan baka ci ba matarsa ta sako sai ce duk da haka karkace din mai matarsa ta sako kenan an ya tausaya masa kuwa <laughs> to kaga wannan ya saba wa wannan hadisi ibrahim al-muqsim a ai ko rantsuwa kawai yayi ka ci don kare ya kafara ballanta na kuma yace matarsa ta saku ka taimaka wa ƴaƴansa da Allah da matar in ba ka jin tausayin sa shi ka ji tausayin matar da ƴaƴansa sai ka ci don kada matarsa ta saku kuma ma manzo sama ya bada ya bada abin nan ya ya bada dama yace idan an kira ɗayan ku zuwa ga walima yace fa in kana mufkiran falyakul wa in kana sa'iman falyad'u idan mutum wato aka kira shi zuwa ga walima ya amsa in baya azumi ya cin yana azumi kuma ya addu'a a wani hadisin kuma fa in sha'a kala wa in sha'a Allah idan kana azumi aka gaice ka walima in kaga dama ka ci in kaga dama ka yi addu'a ba sai ka ci ba to ta ya ko mutum zai rantse ita sai ka ci kuma ka ce ba ka ci ba ko kuma ya rantse sai ka ci ko ya rantse cewa in baka ci wa matarsa ta sako kuma ka ci saboda matarsa ta sako wannan wani irin mugunta ne so da aka ce ka je ka ci don mata sakar ta sako wannan ita ce ɗabi'a mai kyau wanda musulunci ya koyar shi ne wa Ibrahim muqsimi da kubutar da mai rantsuwa da kubutar da wanda ya rantsi zala ya umarni da wannan wa nasril mazlumi da taimaka wanda aka zalunta wannan shi ma mun yi bayanin sa a can a can baya unsur akaka zaliman ko mazaluma ka hana shi abin nan ka taimaki wanda za a zalunta da zalimi ma ka hana shi zalunci wa ijabati da'i da amsa kiran mai kira wato mai kira a zo a ci abinci kenan shine ijabatu da'awa a can eh, ya kira ka walima ko makamancinta ka amsa masa ina da kyau wa ifsha'i salami da yada sallama da yada sallama shine raddu salam da wa idza laqita fa sallim alayhi yada sallama duk wanda ka da shi assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum to wannan musulunci ina son wannan ina son wannan wannan sune abubuwa guda bakwai wanda manzon sama ya umarni da su yake wani hana an khawatimi wato guda bakwai da aka hana wani hana ya hana mu an khawatimi zahab daga zubbin daga zubbi na azurfa zubbuna jam'u khatim zubbuna na azurfa au takhattumin fi zahab au nahana an takhattumin fi zahab ya hana mu wato mu yi zubbe na azurfa haramun ne da na ce kawatin sai na ce azahar za ka kaddara shi ne ba wai akwai shi a jikin ba ne yake wani hana an kawatima an mi au takattun biza ai an mi zahab au takattun biza mai ruwa ne yake shakka hal na hahun an mi zahab au takattun bizahab zahab. Kuma nan ne lafazin ne yake abin nan cewa ya hana su zubbuna na zinari ko yin zubbe da zinari ai dude ne karka zubbe da zinari karka sanya zubbin zinari an hana su yin wannan wannan kuma hanin ya keɓanci maza kawai wanda mata mata kuma ya halatta wa an shurbin bil tibba ya hana su kuma sha da ƙuryan azurfa har maza su ce din mai sha da ƙuryan azurfa yana kwankwaɗan wutan jahannama a cikinsa wannan kuma ko mace ko namiji eh, ita minan mace kawai za ta iya ado da zinari da alhadiri an haramta wa maza kuma su yi wannan amma wai ta mai da kofin shan ruwan ta zama na zinari ko na azurfa wannan haramun ne nuna idan yayi yayi yawa so da kamar yadda aka haramta namiji shan ruwa a kofin zinari ko kofin azurfa haka aka haramta mace sha abin nan da ta sha a kofin zinari ko azurfa balantana ta yi gadon zinari ko gadon azurfa balantana ta yi tolin na zinari ko na azurfa sai labarin kallon kurege da ake yadawa wai wai wai sarkin makka ne kowa wai yayi yayi tole da azurfa wai haba mana albu muzaranci yayi yawa tole da aina azurfa ai na zinari ma kai na zinari wai sa ko biliyan nawa ne ko miliyan nawa ne so an hana yawa an hana mata ne aka ce za su iya ado da shi kai kuma zai dai kai kai sana'ansa ka sai aka sayar ka samu kuɗi ko in ka tsinta ka sayar ka samu abin nan ka samu kuɗi ka sayarwa matan to shi kuma zabbin azurfa kuma ya halatta da maza da mata duka zabbin azurfa halal ne amma ba za ka kofin azurfa ba wa anil mayasiri alhumri maza su ya hana yin sirdi na doki ko na raƙumi na alhariri alhumri da ko alharirin shi ne wani sirdi ne ake haɗawa da alhariri ana yinsa ta wannan haramun ne ba yadda aika yado da alhariri ba ba yadda ka kwanta kan alhariri ko kuma kai sirjin kai zama na na alhariri ba ai ni'imar ta yawa za ka manta da lahira wa anil qassi wato da kuma tufafi na alhariri da kattani wato alqassiyu shine tufafin da aka yi shi alhariri haɗe da kattani ne kattani shine zaren rama zaren rama a haɗa zaren rama da alhariri sai a yi tufafi to haramun ne ka ɗaura shi za akwai alhariri a cikinsa amma mace shi alkasiyu saboda akwai wani gari alkasu a garuruwan misira a nan ake yin irin wannan tufafi ɗin sa aka danganta shi zuwa ga wannan wannan garin wa alufil hariri an hana sanya alharuri ma tsantsan alhariri kenan manzala sama ya ce haramun ala zukuri ummati wa hillun li haramun ne mazan al'umma na su sa alhariri amma halal ne ga mata kuma saboda mata iyayen ado ne zinari an halatta musu alhariri ma za su yi ado da shi yanzu ina suke samun sama hmm, sai dai kasashe na laraba nan abubuwa yana musu sauki fiye da irin kasashen mu amma dai alhariri kan niman taba ganin sa ma amma ba ma ke kuma akwai shi suna ado da shi ne ila rashin tambaya ne rashin tsananta bincike ne ba ma ke ana sai da shi amma azurfa kan a zinari shi nan a ko'ina. wani wal da kuma istabrak istabrak shi ma nau'i ne na alhariri ya kauri shi ne istabrak to shi ma namiji bere daura ba amma gama ci za ta yi ado da shi wa dibaji da kuma dibaji shi ma nau'i ne na alhariri amma bai kai istabrak kauri ba ina alhariri da dukkan nau'o'insa haramun ne namiji ya yi. ado da shi sai dai mace muttafaqun alayhi bukhari da sun suka ruwaito wannan hadisi sai ta wa fi riwayatin wa ta riwaya wa inshaji dhallati wato da da tikiyan dabba da tikiyan abun da ya bata sai ta fi sab'il uwali amma a bakwai din farko aka sashi kira kenan umurni aka yi da shi ba hanawa ba inshaji dhalla shine ta'rifuha kafin ci wani abu ka ce don Allah waye ya bunne ya yada abu kaza ko kai kai tikiya ko kai wa wani tikiya misali kai taimako ne babin taimako ne abu ne na wani ya bata ka ce don Allah wanda ya ga abu kaza mai kalan kaza ana bukatar sa na ne akwai wanda na sai bata ko kuma a tsinci abu a ce to akwai abun da aka tsinta wane ne na sai bata wanda yana cikin insha dubba Allah wannan abu ne da manzo sun ayi umarni da shi yana daga cikin kyawun dabi'u to idan muka ce manzala ya umarni da abu bakwai sai kuma aka kara da da balati sun zama nawa kenan takwas shi yasa imamu ya ce, can wajen wa ibrari al-muqsimin nan ne a wata riwayan aka sa ne zalati maimakon ibrarul muqsimi to amma dukkanin su kuma dabi'u ne masu kyau mutum kayan sai bata ka taya shi cikiya ka taimake shi ko shi ya cikiyan sa don kare to kare wadakanta dukiya ya gane abunsa babu laifi idan yayi yana da kyau yayi hakan ne to sai fassaran da imamun nawawi yayi wa kalmomin hadisin yace wal biya biya'in musannatin qabla al alif da karanta shi da ya'un mai digo biyu kafin alif wa sa'in musallasatin da sa'un mai digo uku ha bayan wato ainihin ya'un din kawai bayan alif din yace wa hiya jam'u misara jam'i ne na misara wa hiya shay'un yuttakhadhu min haririn wani abu ne ake rikon sa na alhariri wa yuhsha qutunan sai a yi masa cushe da auduga a gaira hoko waninsa wato kamar a yi wani kamar rigan filo na alhariri sai a sa masa auduga ba shi ne sirdin ba sai a tsora shi kan sirdin doki wa humalu. wa ne ko wa ju'alu. wa ju'alu fi sardi sai a sa shi a cikin sirgin doki kaga kenan an an yi shi kamar rigan filo an sa masa auduga sai a shimfiɗa shi kan sirgin doki ana zama a kansa wa kuril ba'iri da kuma sirjin raƙumi sirjin raƙumi yana ce masa kur sai ke ya jilisu alaihin rakibu wanda ya hau dabban zai zauna a kansa to kaga ya zauna a kan alhariri kenan fidon alhariri kawai kaman ka ce fidon alhariri amma dai sirgi ne su suke da shi sirjin alhariri القصي wa ƙafin fataha wa فتحة sini السين المهملة ايوا سين kasara كسرة سين kuma mara ɗigo al-Mushaddada. wanda aka mata shadda da ka san ba digo ba wasali ake rubutu yasa ake irin wannan bayani don ka karanta shi daidai wa hiya thiyabun tunsaju min hariri tufafi ne da ake saka shi daga alhariri wa kattanin da zaren rama shine kattanin ne wanda aka cakuda su hada alhariri da da kirkani sai yi ainihin tufafi da shi to shi ma an hana haramun ne yake wa inshadu dallati ikiyan abun da ya bata ta'rifuha yin bayaninta Allah abu kaza ya ɓata na kaza kaza ko an tsinci kaza wannan yana daga cikin abubuwa masu kyau na addinin musulunci wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh